الرحيم بسم assalamu alaikum wa rahmatullah bayan da ya fara islama da uwa kamar yadda muka saba a kowane yau shi muka ido da daddare cikin garuwa kemangkanya ada di mana? Bukan makanan, bukan sesuatu yang boleh makan. Jadi kalau dia ada dayang nanti, bukan kerana itu kita akan naik nanti. Rujuklah. Jadi kalau kamu nak hati terbuka, jaya untuk bantuan terbuka seluruh hari. Jadi satu berkali dia cerita kepada orang orang. shekara musulunci duka da biyar bayan shi da maka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ne da yuhu da aka yi da bakwai wanda ya dace da yammacin sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da shirin da shida insha Allah za mu tashi kan karatun mu da jiya yau ranar murna ce zaurewa amma kuma darasin ba ya zo da ya haɗu da kai da daɗi mina na da daɗi yana riga wani ya mutu an da yi yadda za a yi kusurar yadda za a yi wankanci yadda za a yi sallah yadda za a yi addu'a na miji ne ko mace wannan shi ne da rasu mawayo don haka kitabun janari littafin da aka ɗauki da bayanai da hukunce-hukunce da suka shafi al'amarin dan adam ya gaba rayuwar da ya mutu ya koma ga Allah yadda ya mutu za a ɗauki gidan shi kafin su kai za su mai wanka yadda za su yi mai sallah yadda za su ɗauka sai yadda za su saka da cikin tufafi su sa mai turare kamar wanda zai na kamar wanda zai na masallaci yi ba Allahu akbar Allah yana son na yau an rabu da cewa amma Allah ya ce da zazzazo a karu akalla ka a kasa mutuwa arba'in da gawa Allah yana so mutumin na a roƙe shi a kan mutumin na a matsayin da musulmi a roƙe shi da ya ce ma mutumin shi ya kira ta inda bai so ya ne ba bai cewa bai kira da wannan ba don haka yau za mu tashi babu fadali man kana akira kalamihi la ilaha illallah akira kalamihi la ilaha illallah falalar mutumin da ya zama magana ta ta ƙarshe a duniya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina da rufe wannan magana a shari'a rawa abu dawo da wasu hagu a al'albani muhammad nasir bin albani ya fara kamar yadda mala ya fara an mu'azu bin jabal radiyallahu anhu daga mu'azu bin jabal Allah ya rubuta tarbiyar da shi يكفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن لا ترى أن إن شاء الله يتبقى عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رزق الجنة وأما كلمة سنة الجرمة وأن الدين تضرر في قلب ولا تضرر الدنيا إن بعد النبي يتوب تضرر da ba musulmi na da yanzu ya zo masa yanzu ya ki a dauri an yi ya ki a yanzu na da yanka gwada ya hauce ya zo masa da shi ne na afirka da rasuwa ma duk wanda mutumin kana aiki da ita ya kai kuma tattaba ƙarshen maganar sarrafa da yawan duniya ma'aikin Allah ya ce da kanar da rizki da ake muna tabbata ku kama bin zai ne ya jagoranci wata tawaga za ana yaki tawagar suna tafiya ta wani balaga ke kawai ya ji sama ya ji tasa ta kawo ya ji runduna ta zai shi ko ta bai su bakin ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka ta ah, ai wa ka tafiya ma'ana kuma ki gana abai don mu ce

Yadda aka tantahu ba da kana la ilaha illa Allah wa kaifa tasnabu la ilaha illa Allah ba. qiyamah yace Usama shin ka kare shi ne bayan ya yi kalmar ta da yi manzo Allah kala hada biyar da ta yi ayyukan ne ko yace asha abta qalbahu ka bude kirjin ka gano yi ta don kare zuciyarsa da ransa yace fa kai ka tasna bi la ilaha ya ta kai la ilaha illallah ko biya yace manzo Allah ya ci gaba nana ta mai hatta tarka ku ba'da ma qala la ilaha fa kai ka tasna bi la ilaha illallah yanzu ka ta kai ba ya kalmar sada ya ta kai ne ko biya yace wallahi kai da ni goyi inda ko mun karɓa musulunta ba sai yanzu na musulunta ya shigo musulunta girman kalmar shahada ya kai inda ya kamata mutumin hidima ga kalmar la ilaha illallah ka rayuwa ya nana ta ya kudurta ta ya yi aiki da ita a rayuwa saboda shi ya samu ba a yi gaba da ya gaba da wahala a jan da shi ta ta Allah ya yake cewa alam tara cikin surat Ibrahim a karanta alam akwai haihuwa kowane lokaci amfanin da bai tare rajewa harkarin da tsada musulmi ya gane Allah ya rike kalimar shahada wallahi la da ta ba ta yake wa dare da shine Allah ya ce fas al aslu asatu farwa ta tuki kullu dini yuqula la ta ba da amfani ki maka ta kowane lokaci aka kama ta ta tabbata biyar da ba ta da ba ta da zaɓa kullum amfani don haka yan uwa kalimar shahada tana da albarka da ita a cikin gamun a kan kame ake ɗaukar ta kufa ita ce mabuni an ganna ba a shiga mutum jikai da da shahada ko gaba da kalimar shahada yanzu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam dai na ko da yau ka fara yin bayan da tsakanin dalal da gaske hukumin sannin karfi in yau ka fara yin da gaske da ba wahala ne ka gani ba ka yi ka yanzu yanzu kan mutu yanzu da an gaba ba mai zuwa wata ibaya don haka kulanzu la an zo aikin hajjin manzon Allah da ƙarshe kuma sai a hajjin da na farko da ya zo arfa abin da yake ta mutane afdalu ma kuntu ana wanda biyu na ila illallah yace mafi cikin fikirin da ni da ni da annabawan da aka gare ni gaba nai la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير abbafi ce abin da ni duk fara da ni da annabawan gaba na ita ce kan da za ka yan Allah ya muna arzikin cikawa da gani wa sa'a babu muna da babu wajen da kafi ne da bari wa kasabi ma ma yara ko ma yara min makruhin babu da ke karanta da mufallalar da a cikin wanke mamaye dan wanka ya mutu da wanke ne mai tsatsatsar shi da ya jinya ko ya fata da mota yana da miyaku jina jina ko yana da kuraje sun yi ruwa ko kuma ya yi jini a koli ya yi kafar na yana yana koli kwance yau ya rasu a je a yi kokari a karanta shi daga dukkan waɗannan abubuwan da aka jikinsa wannan abin ba ƙarfa falala ba kuma in an shiga wani abu mara kyau da jikinsa أقول أي ka rufe yan uwa kar ka yi ka ka a duniya ba ina ji da ba ni ne ka ba da ba Allah ina da wani ana bin ba kuma jinka sai ya ji hankali ka sosai to ba ruha ba da ruwanka man satara musulima satara Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya koyi aiki ga dan da ya so Allah zai rufa mai asiri duniya da lafiya wa abai ko rufe asiri cikin mu wallahi babu da shi kowa yana da dan wani dan samu inda ɗan abin nan da Allah ya duk dan hannun ka yanzu da sahi Allah zai rubuto shi dan gudu da ba ka yi yawo cikin da abu kowa inda za a yi ɗan hannun ka rubuto da sahi a fito da shi wallahi ba a iya yawo ba ba iya yawo cikin da don haka to in ka sutu ga dawo wanda sai ma irin waɗannan abubuwan da Allah ya san da su sai ya fi ba ya sha masu ya su don haka sutu su musulmi ko ka ga mai da ranka mai mai ne, ko ka ga a cikin ya turu ya yi wani ɗan abin abin kafa girma ka rufa kowane cikin waɗanda kai Allah ya yi alkawarin zai suturta ka duniya da lafiya to shi na aka ce falalar kwanci mabaci da koyi abin da aka gani na abin da rawar hakim wata hasu a albaniyu hakim ya rawaito imamu albani ya ha fi sahihi tarjid wa tarjid yace an abi rafi radiyallahu anhu da abu rafi Allah ya gada shi da shi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ce man da mai yi kan duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da wankin mawarci haka sama a alaihi kuma ya koyi abin da ya gani gare shi kutira da ku arba'in na barasa da aka faɗa mai asu arba'in wa man kafa mai yi mayyitan wanda ya yi wa mamaci ne kafari ka samu lahu min sunduri wa in sabara in Allah zai tuwatar da shi dibaji da alhariri na aljanna wa man hafara li mayyitin qabara duk mutumin da ya gina ma mabaci kabari fa ajallahu fihi kuma ya turbule shi a cikin kabarin nan ujuriya lahu min al-ajri ajri makanin to ke na ku ila yawm qiyamah za a rubuta mai lada kamar ya samu gida ne ya zaunar da cikin gidan nan da duniya har a kiyama bayanin gidan nan ba haka za a rubuta a bayyana abu na ba wankewa aka ga aiki a kafo za a kama samun mutum har gari na marasa so gari wanda ya yi ma mamacin min kabar wanda ya rasa lalle alamar babu wala ta tattace to ni dai na dauke muku ne kan duwa yin kawo da an yi alkawari da ma'aikin zalla da sallar fada da tsoron misali kai za a tufatar da shi bibaji da iskafirai kuma alhari da bibaji irin na aljanna ba fara duniya ko na duniya wuya kawa ko na duniya wuya ga kaiwa da yawa bari na allah na uku ya ce man hafara liman yakin kabarin wanda ya gina a mamacin kabarin ba a can da wuce ya fito da shi mai mana ya kurbure أي تفتح يقسم الإنسان وزريعه من الأجل كعجل مفرقه يسكنه إلى الوجه كما يعلم التشبيه إلى ذلك في سبيل الله يلا هكذا أمر الله من هذا أبو أبيان tunda shi ya cikin da nan shi ke mutayya don haka abubuwan guda hudu yan uwa suna da alfahari suna da falala wanke mamaci كما أما إذا جاء الخير الذي فدول الجنة بمعنى يحل التكفر شين قال يجي فله أن يذكره إذا رأى ما ما ما ما يضرب ولا يحدث به أما الشيء يك إلا رأى القاتل ما يجيبه من البيت فله أن يذكره ما يقول كما ما يشين يك أبو ما يشوا وصلى الله بسم بيننا الله وصلى الله وتدرج kamar a ce an sai ka ka ɗauki mamaci ka ji duk gaban ke bai da nauyi kana kamar duk an suna da ke shi kai ka rika mai na kai ko ka ga jiki ne ya yi wani wani walƙiya ko wani fari wanda da bai da shi da ta wannan aka ce babu laifi ka bai da wani gida shi sha'a amma in ka gana abin da ba kyau ka ruwa a ce. don haka an so musulmi ya kuma da abubuwan da musulmi a rayuwarsa da bayan rayuwarsa girman ladar su da kansu karwa a kan halartar da biya a kan kowane ke yanki kai kebance balle wani jama'a da yi mai da kamari da A ka halartar da biya kai kiki tsari kai ka taho wani jama'a da don tsaye da lada da ma an za ka zama masallaci uzurta cewa zan tsaye da lakka don ɗaya za a ga na don bidan lada in za ka yi a arwallah ka ɗauki buta yi intikali uzurta cewa Allah zan yi a arwallah ka saboda ka yi umarni ka ci ya ɗaya wani na hannu za ku ci da salati ka kan ne ka ya Allah zan yi a ruwan laka don bidan lada gare ko ni ka yi intikali ana zuwa Allah ko ni ya yi na sai a mu babu na gaba باب فضل من صلى عليه مئة من المسلمين أو أربعون أو ثلاثة صفوف باب فضل مسلم ديو تابو مسلم تليش كي صلى عليه جاوات شيئا بكي أكا تابو مسلم تليش أو أربعون كل من أربعين أو ثلاثة صفوف كفة أو كفة بعض يوم ما بين السيد والقول ko bisa hanya zaki ba a tare da gani Allah ya kawo rasuwa sai aka samu mutane yan kaɗan nan sai a raba sabu nan gaba a sa mutum bakwai wani mai a sa mutum shidda mai bi mai a sa mutum biyar sabu nawa kenan sabu sai su mai sa duk kuna iya gaba rubuta? amma saboda ɗaya fadalar sabu uku sai ka ci kan kuma da kan hajawu to falala haka ina da yin wa gama gana rawar tirmidhi wa hasan tirmidhi ya rawaito kuma ta hadisi ne hasan an martaji bin abdullahi al al-madani ko al-yadani radiyallahu anhu kana yake kana malik bin hubaira malik dan hubaira ya ya kasance idan sallah ala janabati ne sallah kan wata gawa

aljanna ta kasu daga gare kawai saboda baiwa Allah kyauta wannan daga Allah ne da Allah ba ta mutane ba ba ta ta mutane ba Allah ya yi alƙawarin bano zai ba mu mutumin nan a ba shi aljanna saboda ɗai an yi sallah ko kuku a kan kuma Allah yana so ne inna Allah witrun yuhibbul mutarfa'u ala zuwa dua Allah yana so a yi amma shi yasa ya sammai bakwai ya rika sai bakwai ya yi sati kwanuka bakwai haka zai bi abubuwa bakwai bakwai ko addu'a na kun ko kai uku ko kai bakwai ki wanki mamaci ko kai guda ko kai uku ko kai biyar ko kai bakwai amma ana ko inna allaha witrun yuhibbul witr fa ya da alquran kala binci witri ko wani da ko karta ka hanzarta mai kokari duwa da za'a yi daga raka a mai zuwa uku zuwa biyar zuwa bakwai zuwa tara zuwa goma sha daya har su kai goma sha uku ba ka da ya Allah ya rabu amma an ga adadi mai karfi kwarai shi ne adadi raka a goma sha uku don haka nan sai aka gwada nuna, sabu uku da gawa ko da mutane ya kada na Allah ya mutum da albarkacin wannan baiwa wuta daga Allah zai sa mutum da aka shi aljanna rawa muslimun an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu daga abdullahi na abin allah ta ɗauki garkiyar da su an tabu ma ta ibnun lahu bi kudaibi wani dan ya tsawon wurin da ake cewa kudaibi ba tsawon au bi usfana ko kuma usfana duka hanyar daga madina zuwa makka ba ta nisa daga makka usfana ta fi daga makka kita ke madina فقال يا قريب ya kai kuraishi kuraishi intaccen bawan su intaccen bawan aisha ya ce undu mai kama alahu minan nar ya taka duba muna mun ga yasu mutane su taho da na'iba mutum nawa mun ka samu suka faru kala kuraishi ya ce fakarashi tajiri kuma idan na sun kadi suka faru lahu tajiri kuma mutane sun samu akan tallafi فأخبرته من بعض الأبارجي شلا أكبر فقالت تقول هم أربعون كان يبيع من سواكم في أربعين قالوا نعم لتينا يسواكم في أربعين قال أخرجوا ويدوتي من دي كان أربعين ويدوتي yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na kuma aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa ma min rajulin ya yamutu ba wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazati arba'una rajulan a mu mutum arba'in su ne akan gawarsa la yushrikuna billahi ya ba ba Allah da komai ki ibada illa shafa'a Allah fi fa Allah ya ba su ceto wa da بتوع الرئيب هم جاي يا معا أنا تقول أنا كن يقول بتوع الرئيب هو أن يقول لنا اللي كوكا إن دي باية الشركة في لكاتي هو يقول لنا كوكا نأكد فأقول لنا أربعين تبقى أن الله قوة إبادة قول سكين دوكرو قول سكين توكرو ذلك فلا أغافر الآن من البركة والأدب kai kokari ka zama mun da kwana in ka zama mun da rayuwar duniya za ta yi maka ni, don Allah ya yi alkawari dukkan dukkan lafiya da zina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya soka amma wallahi wani da za a raba da kalmar la ilaha illallah babu ruwa ai da wani kauci mai manyan yin wallahi wallahi kawai ya zake ma Allah wani bin kamar da za gauci ya yi ido daga nan an maka babu ruwa da ba ruwa da wallahi saboda Allah ya yi sabbai ya yi ya yi aljanna ya yi wuta gauci bai da rabo da ɗaya da cikin wanda in ka sala ba bai iya komi in ka bishi ko bai da abin ba bai da komai wallahi wala ai ka same kai gaskiya don haka nan ya zama jama'ar da suna da waɗanda suka yi imani da Allah da zuwa gare Allah ba zai bari su wace bisa gaba nan ba ci ya ce musu da ina ya yi ko a kai shehun mai daraja gare su ga Allah amma Allah to yi dillu Allah suka azalumai da kan Allah da rubatar da su ya kai bai tara ya yi mutu ya gaban kama kai rai shi ka ga gaba wannan sunan duniya zai azabtar da kai ne da kai ويذل الله الظالمين ويسعد الله ما يفعل الله يكون عندك وشي لا يفعل أنت لو كنت لا يهدي وجو لا يدعي الله أكبر بروكي الله كيف بدي من ba. to wannan roƙi Allah ya ba ku ikon haɗa ku da yan siyasan da namu manya da yan kasuwan da na namu manya a haɗa ƙarfi bai iya kasuwa daga wani sati biyu da yanzu an san gero na kan yin da ne yin lalura amma in aka samu har ƙarfi da manya aka ɗauka haɗa ɗaukar lura a ɗan shafin mai ta wuri ko wasa duk kan ina kawai da lalura don haka na ba ku asali ku zai baka mun nan gana sun sunan shekaru sun kai girma amma babu wani muka babu wani aiki na gwamnati babu ba su yadda wani lura amma ku kula da cikin ku masu albarka inda za ku ba su haɗin kai na haɗa kare da sai in kyauta su duka mu da cikin mun samu zare ko wani dogara da amma in ba a yi ba kun ga gero na na ko ba sai mu kai wannan ina kan da shi wallahi amma zai ba ta kowa sai da kowa shi ne siyarna da yin da su gaba da su ta tauna to Allah wani su ga da mai girma ya gwada da yau ya yi kuma ya Allah ku zanda ka ba nan da fatan ubangiji Allah ya ta ya da da kai in ba mu san ba Allah ya da da kai alhamdulillah da bi bi wa sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah yau wannan rana ta 27 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da bakwai a jikin miladiya yau sha shida sha shida ko sha hudu sha shida ga watan uku miladiya ta isa ɗan maryam dubu biyu da ishirin da shida Allah ya nuna muna kwanuka da Allah ya kaddari ma da gabatar da karatu na al alƙur'ani a wannan gari mai tare albarka an mai martaba sarkin al argungu Ana mai tare albarka wanda Allah ya zaba mata sarki mai yawan albarka mai masoya da yawa بمرتبة تركي كبير أرجوه على إسماعيل محمد ليلى في رؤية الله يقارع حتى لا بيع الله يقارع حتى لا بيع يوم مسلمين هذا هو الذي الاستواء إلى مالا لألا يدفع لا بيع لأجل بلوى na gudanar da wannan karatu da shi da al'amurta wannan yusuf abubakar tsoro har da za a yi musu ba da addu'a cewa Allah ya saka musu da mafi fice gari. yan uwa kada yi tura a maza da albasa wato waɗanda suke ɗaukar magana daga nan a farfajiyar da ake gudanar da yin wannan karatu na marike da na dare yan sosiyal wanda dalilin su aka san duk duniya ne ake yi a garin abubu suwa suke karatun wani lokaci da wani lokaci ake gudanar da shi a yau ke ɗaukar nauyin har da wannan karatun duniya ta gani ta sosiyar duniya muna muku godiya yi da addu'a Allah ya saka muku da wani bishiyar alkhairi akwai yan charity so malam abdullahi da kuma yan kebe rediyo waɗanda ba yi ba rana zo lokutan da malam yake gudanar da wannan karatu suna ganin sauran al'amurori su ma suna ɗauka ana kaiwa ana wata da duniya don haka zo musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kar ku manta alhaji Musa dan Malik da mutadi shi ne wanda yake ɗaukar nauyin kai wannan karatu na mata da ake yi masallaci babba na jiwa na shek wato abubakar mahmudu gumi wato lokacin maraice wato shi ke ɗaukar da wani shigar da wani mai karatu a gidan rediyo a daidai lokacin da ita ma dr zainab dr idris tsawon wani wanda ta ɗauki nauyin shigar da wannan karatu ita ma a gidan talabijin ana aika gudanar da waɗannan tuka. a dukkanin lokacin da aka yi alkawarin da su za ka ga an sa duniya tana kallo aka ya da fita da tsayana su idris sauran gwamnatin tarihar wato ma'aikacin gidan rediyo abdullahi wanda yake ɗauka ita da ke ɗauka nauyin shigar da wannan karatu na malam a ya biyu? da ita da ta ɗauki nauyi da jami'an gida rediyo suka dawainiya da na talabijin da yan social media muna yi addu'a Allah ya saka musu da alheri yan godiya mai yawa mai gane albarka wanda sai dai a dan lawata a bari haka nan kamar yadda aka rubuto min cewa akwai mai wato shugabanni na jihar da suka dawo wato wannan tafsiri domin tabbatar da aure shi a gabansu akwai na kashin umar abubakar sadiq riga mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar ko mataimakin wato shugaban da'awa na tarayyar najeriya na biyu akwai ba ibrahim umar bayawa karki da wannan kungiya kuma shugaban kungiya na birnin kebe lokacin gamar a cikin wannan tawada da aka roma shugaba baya haka kuma akwai shek usman muhammad sani daga da rakiya na da'awa shugaban majalisar malamai ne ba lokacin gamar kuma sakataren majalisar malamai na birnin ke. wanda yana da cikin yadda wani shugaba da zai ga cewa ya ko baya a wuce wanda Har haka kuma akwai malam yusuf aminu kamara wanda shi ne ta da kuɗi wanda yake duba tafiyar kuɗi a takarda ina suka je daga yana suka fito kuma yaya wani makamci aka yi alhaji yusuf kamara shi ma muna da tare da shi akwai malam ibrahim abubakar su cin protocol na wannan kungiya ta jihar kebbi da albarka wato shi ma sun da shugaba wato ya fara shigowa tafsiri a wannan wata in eh, ta yi da zama da da uzuri mai nauyi amma kullum da shi ake zuwa da shi ake kowa allah ya saka da alheri akwai alhaji kakale wato bega wato sakaka da kwamitin fata duk wata fata da bayan allah take bayarwa sadaka lokacin layya to alaika kare kike kula da shigar da mai sassa a cikin mai kyau a bar mai kyau da zuware da ne to wannan zai rahoto ana samun cikakken rahoto ta da allah ya saka alheri akwai mana ibrahim umar kabir na shirin sai kula ziyara babban ɗan ƙarfi mai mukami na ƙasa wanda suna ganin jirguna ne shi ma da shi a cikin wannan tawara ta shugaba da wuri a zo a kai a shi rufe wannan karatu akwai fada masta wato na yanar fada masta alhaji muhammad sani ga tsohon daraktar agaji na jari shari wanda aka wa promotion daga mataki na jihar zuwa mataki na kasa aka ba shi mukamin kwata kwata shi ma yana nan cikin yan tawaga da suka zo ba domin gakewa a wasu wannan karatu haka kuma akwai alhaji haruna abubakar su tare da tawagar mutane su da suka cikin mota domin su tsaya dan uwansu alhaji Allah ma domin yurka su domin su nuna farin ciki su da ya gudun buwar da ya ba su a wajen wannan karatu a wannan gari na sarkin kaji mahaifarsa su haka su ma mune musu barka da zuwa akwai darakta hakiki na jihar kebbi na alhaji muhammad bello umar shi ma muna nan tare da shi tare da tawakarsa su alhaji akwai kuma alhaji tanko alhaji abubakar tanko na shina da jirgin wato na agabi na tare da najeriya wanda shi ma muna tare da shi tare da tawakarsa shugabanni waɗanda suka cikin motoci da biyu daga buza a garin shi shugaba yadda suke kowace shekara domin su tsaya shugaba wato farin ciki da ganin allah ya farki dama da lafiya da ƙarfin gwiwa na gudanar da wannan karatu irin wannan ranar da ita zo sukan taya ki murna za su taso a rufe wannan karatu tare da su za ka nuna wa mutanen buza barka da zuwa haka kuma akwai dr na wannan kungiya allura kalli ce zama da ɗaya cika a shek ahmad muhammad koko wanda yake wato yana ɗaya daga cikin manyan manyan malama na matasa da suke trending a cikin wannan lokaci musamman kai wanda allah ya mutu yana karatu a duru ya ce kasar duru da baki ɗaya kaf duka sarakuna suna yaso saboda haka ba za ku wani marayu ya yi koyar ce a yi a aka yi da lokaci za ka ina gabatar da godiya da waɗanda suka samu ambata da waɗanda ba samu ambata wato ko ba mun da suka fata a kai muna godiya game da wannan Allah ya saka mu kowa da alheri sai dai za mu shiga tsakiyar a yi program din bisa da aka yi da jan hankali na da aka yi ba zai taɓa ciwon lokaci zai yi amfani da wannan dama wato ikirari wato shugaban kwamitin tafsiri da ya zo ya yi bayani a kan nazarori a tsakanin a wannan shekara kamar da aka saba da samu a shekarun baya don haka muna buƙatar ciyaman na wannan kwamitin tafsiri da ya zo ya gabatar da jawabi da ke ke a bukuru su so garba mun ah, za a yi za Gunung Kaji. Yawa. Haka

sun yi kokari kwarai da gaske har dai shi shugaban marayu da haka kowace shekara shi na muke samun kaso mafi tsoka a wurinsa da kuma irin sadakokin da ake samu ga jama'a da kuma irin sadakokin da ake samu wurin tafsirin marece da tafsirin mata eh, tafsirin da muke yi nan mata na kokari kwarai da gaske ubangiji Allah ya kara da gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske ko wace shekara wata shekarar ku zama ta samun ci gaba ga abubuwan da an ka samu na kuɗin da an ka samu kwarai da gaske don haka a matsayinmu na shugabannin tafiya muna godiya ga jama'a ubangiji Allah ya saka ma kowa da alherinsa sannan in kun tuna program din nan guda uku ne akwai tafiya wanda ake yi sannan akwai kuma ba su abinda jama'a za su ba marayu kukan sannan shi shugaban marayun alhaji suleiman muhammad arhundu ya kirkiro da program na gwamraye wanda yake kusan shi ɗaya na ta ɗaukar ɗawainiyar abin da ake ba gwamnati, don haka yana da kyau mutane kuma su shigo kiti abin nan ya guda uku ya zama na tazir ya zama na marayu ya zama kuma na bai ubangiji Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya sa mu dace mun gode kwarai da gaske yanzu zan ba da dama ga wanda ke kasafin kuɗi don mutane su ji abin da an ka samu da abin da an ka kashe da abin da an ragowa in Allah ya kaddari ya gwada mana lafiya wata shekara in Allah ya za a yi muku bayanin abin da an ka taho da shi ya kai baki mun gode kwarai da gaske Allah ya kaka da alimi malam muna godiya muna godiya ga

الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويقال يقول نتفق الله سبحانه وتعالى مجيئا يقول يقول يقول ومن يجب يستطيع ولا مالا يستطيع فقر لوتا عمدا يستطيع يموت يجب يستطيع فقر فاهمة وأنكم أيضا لا مريد ثم لا تفكر أتوقع لفكرة العمل

ويقول الأمر كله في هذا الموت والإنسان وقعه على الجمهور من الجمهور والذي كان مقدسا وليس إلا تروق ليلة الشمس لا تقوم المعصية فعين بهذا الجدو لتوقف المعصية وعليك معك مولى السلام والفرق الجنة الشيء فعين الناس والدراسة ولا لأن الشيء يطلق في الأكيد تصيبه لفرق الجنة وأظن كده لو أنا فرحان أقول عشاني يقوم نصر عليك ما أنت بتقع وأظن كده لو أنا فرحان ما يتذكر لا يتذكر وأنا أقول أن هذا الفكرة التي تغير التنمية تعالوا على كلمة ثانية على الأعداء ولا تقتلون وعمل

Israel think it's يا والد أمي مبارك أبوك أمك يا والد أمي أنا إذا أمة القرابة سنة الولد إمامة الكل أنا إذا إمامة الكل أبو الملك إمامة الكل نبي خير الله يا والد أمي والله أنا يا والد أمي من يعلم هارون الحمد يا رب يا يا ذنوبي أنت نور محمد يا رب يا ذنوبي نور الإنسان يا رب يا ذنوبي يا يقول لما رب ذنوبي ولما قال يا رب ذنوبي ولما قال ما رب يا ذنوبي أنت محمد ذنوبي يا رب يا ملك لا يملك ولكم أتكافل يا رب يا أنت لو يهمك الله يا رب ذنوبي فلن تشوف يا رب الأبوية فرعنا الفقر يا رب الأبوية إني لا فقر لك يا رب الأبوية وتبوى الأعلى يا رب الأبوية فأخذ الله يا رب الأبوية أنت لولينا يا رب الأبوية يا رب الأبوية ما الذي حرق لك يا رب الأبوية الذي لا يسأل الله يا رب الأبوية ولا تجاوز يا رب الأبوية هيجب سواء ما بدل الوضوء هيجب يجب إقامة الزكاة يرى الوضوء الزكاة وكان الكلام مع عمل الذي يقال المؤخر وكان معمول مع عمل كذا شعب الذي يتعلم شعب هذا لا يتوحد يعني من لا يتعلم فلا هو هذا المؤخر أعيش هذا هو يقال المؤخر ملكة يقال المؤخر أي ما أكيد منه أعلم هو هذا المؤخر أليس أيون الأجنة سوى أمان ولا تبطل أليس أيون الأجنة سوى أمان تبطل أليس ما يمرضوك وتبطل سوى أمان تبطل أليس التجين سوى أمان ولا تبطل أليس ما يحدث سوى أمان تبطل أليس أنا بمقل يا أمان تبطل a yadda alamun su turba ta bada da kai ya ba da kuma hankali don su kan sauri kan zaɓa su ba ba da yawa kuma hankali muhammadu a cikin sauri da yawa su ba ba da yawa kuma hankali abdullahi ibrahim su ba ba da dubu hankali wani abu da ne yi wuri da kan ma'anar wata sauri su ba ba da kuma hankali abin da wata sauri ta ba da yawa kuma hankali alaikar wata sauri ya ba da أليس ما يكاد يا رجل أليس أمرك الله أعظم ولا أمر الله يقول أليس أمرك الله ولا أمر يقول أليس أمرك يا رب لا يقول أليس يا رب ولا أمر لا يقول ولا ما أمر لا يقول هل يا رب يا رب قولا تعمل يقول فلست يا رب ولا أعمال يقول لو كمان أمرك يا رب يا رجل لا تقول إن شاء الله لا رحمة الله الذي أنا تقول يا رجل لا تقول إنا إن أمره الأسماء لا تقول إن الذي أليل بوضع لا يوجد الذي لا تقول إن ولولا أن يقول الجواب يا رجل دموع تجد الدموع فلا تقول إن دموع تجد الدموع يجد الدموع يجد الدموع لكن كثرة فالأمة أولا النبي تجميل الأمر يا أولا يا بلاد يقول نهاية الأمر وأنتم من الوقت

إني لا تتلاقي إني لا تجوز أليس إن القرآن لا تتوبة أليس الصلاة قبل لا أليس لا تتلا أليس لا تتلا إني لا أعلم عن التجويد أمن لك مجرد ما تعلمون من الرسول ماذا مطعم الحديث في الأرض ماذا أجمع واحدا ماذا يقول الإسلام أما التجويد ماذا أسمع ثاني ماذا ذكر أيما ماذا سلم الله ماذا ماذا مدى الأكل ماذا أمر إحساسك ماذا أمر الكيس ماذا الأكل غير هذا الشيء Allah ya tabbatar da Allah ya tabbatar da Thank you.